aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya in ta gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu albarka masu kallon wannan gidan tv mai albarka a duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon ganin wannan lokaci domin ci gaba da wannan darasi namu na amalul kulub to idan ba a manta ba a wancan darasi da ya gabata muna bayani ne kan falala da kuma alfanu da darajoji da wanda ya siffantu da sifa ta gaskiya yake samu duniya da lahira to kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya mai gaskiya yana samun dace da gafarar allah maɗaukakin sarki sannan kuma yana samun lada mai girma wannan lada mai girma shine aljanna aya ta tabbata a cikin suratul ahzab allah yake karanto mana wasu irin siffofi maɗaukaka masu daraja da bayan shi na kwarai suka siffantu da su inda ya fara cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati har ya zo kan na wasadikati masu gaskiya maza da masu gaskiya mata ta duba ka gani Allah ya ambaci maza da mata duk da yake galibi gurare a cikin alkur'ani sai ka ga da lamirin namiji ake magana saboda mata din su ma suna shiga ciki duk umarin da ake barwa maza su ma yana daukan su sai dai an keɓance su to amma anan saboda daraja matan su ji cewa su ma da su ake aka ce da masu gaskiya maza da mata da sauran siffofi da aka ambata a baya da kuma waɗanda suka zo a gaba allah maɗaukakin sarki ya haɗa su ga baki ɗaya yake cewa allah ya yi musu tanadin a addallahu lahum maghfiratan allah ya musu tanadin gafara wa ajiran azima sannan kuma ya yi musu tanadin wani irin lada mai girma wannan ladan shine aljanna yan uwa wannan yana nuna mana al'amarin gaskiya da kuma irin kima da daraja da take da shi wadda lallai idan mutum yana so ya samu gafara na zunuban shi da kuma dacewa da shiga aljanna to ya yi kokari ya siffantu da gaskiya da sauran siffofi da wannan aya ta zo mana da su na cewa musulmi na gaskiya maza da mata da muminai da masu kame kansu maza da mata wurin ibada da masu yawan azumi da masu yawan haƙuri da masu yawan sadaka zakka da sauran sadakoki na yau da kullum maza da mata dukkan su allah ce ya musu tanajin gafara da kuma lada mai girma daga cikin fa'idoji da alfanu da mai gaskiya namiji ko mai gaskiya mace suke samu to akwai cewa suna samun kansu cikin shirya da kuma koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ruko da shiryarwa da manzo yayi hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kamar yadda abdullahi dan masud allah ya kara mushi yadda yake cewa manzo sallallahu wasallam ya ce alaikum bis sidq fa inna sidqa yahdi ila al birr wa inna al birra yahdi ila al janna wa la yazalu rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqan allah madaukakin sarki yake cewa na hore ku kuma ina umartar ku da cewa ku dinga yin gaskiya ku yi gaskiya gaskiya ta kowane bangare gaskiyar zuci da gaskiyar harshe da kuma gaskiyar gaɓoɓi mu riƙe gaskiya an ji manzo sallam domin me domin gaskiya na shiryarwa zuwa ga wato aikin alkhairi ne duk wani aikin alkhairi gaskiya tana ishara tana jagora zuwa gare shi ne su kuma ayyukan alkhairi suna jagora zuwa ga aljanna sakamakon mai aikin alkhairi mai gaskiya kenan shi kuma yadda al'amarin yake mutum ba zai gushe yana gaskiya ba kuma yana neman gaskiya a duk al'amuran shi don ya tabbatar da gaskiya har lokacin da Allah zai rubuta shi a matsayin siddiki mai yawan gaskiya dama a wancan darasin muka ce in dai ka ji an ce siddiki to wanda ya kai kololuwa kenan gurin wato sifar gaskiya ma'ana ta zauna da kafafunta a cikin zuciyar shi kuma cikin ayyukan shi sannan akasin haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda allahi kadhaban manzo yake cewa to kuma ka shedinku da ƙarya kada ku dinga yin ƙarya kowane irin ƙarya ne ku tabbatar gaskiya za ku rike tun daga zuci har gaɓoɓi har wato bakinku domin gaskiya da al'amarin domin ƙarya yadda al'amarin yake wato tana shiryarwa zuwa ga fajirci ne zuwa ga barna zuwa ga keta hurumi da kuma wato umarnin allah shi ko fajirci yana jagora ne zuwa ga wuta ko mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana neman karya duk wata hanya ta ƙarya yana ciki har za a kai lokacin da za a rubuta sunan shi cikin masu yawan ƙarya wannan ba karamar hasara ba ce a ce a gurin allah an rubuta kai makaryaci ne mala'iku sun shaida kaga wannan ba karamar hasara ba ce allah ya tsare mu saboda haka gaskiya wato jari ce hausa mana cewa gaskiya dokin karfe ko makaryaci ba zai hau ba to lalle yana da kyau mu tabbatar mun riƙe gaskiyan nan tsakaninmu da Allah a cikin imanin da muka yi mu tabbatar da gaskiya cikin biyayya ga Allah mu tabbatar da gaskiya sai mu tsira duniya da lahira so kuma da wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai daraja muka zo ƙarshen wato abin da ya shafi wannan aiki na zuci mai daraja mai kima na gaskiya kuma ba tare da wato mun tsaya ba mun yi wata wata za mu ci gaba da bayani akan wani aiki na zuci shi ma din mai kima mai girma mai daraja wanda yake shine wato arriba ma'ana yarda kenan a hausance to kuma yarda din nan wato wani aiki ne na zuci kuma sifa ce muhimmiya a rayuwar dan adam domin duk wani aiki da mutum yake yi a wannan rayuwa yana yi ne don neman yarda Allah in mutum bai samu yarda Allah ba to kaman ya yi hasara ne bai samu cimma manufa ba duk wata ibada da ake yi ana kokari ne domin a samu yarda Allah domin masu wanda suka samu yarda Allah su ne suka tsira suka rabauta duniya da lahira saboda haka wannan neman yarda Allah ɗinnan abu ne da ya kamata mutum musulmi ya mai da hankali da shi ya kula sosai saboda irin muhimmancin da yake da shi kuma ya dinga roƙon allah ya bashi dace da muwafaka gurin samun tabbatuwar wato yarda allah ɗin ya yi ƙoƙari ya nemi yarda allah kuma allah yarda da shi kuma da zara an ce yarda dai a hausance abin da muke iya fassarawa da shi sai mu ce to in aka ce rashin yarda kaga fushi kenan to shi ne kishiyan yarda kaga duk wanda bai samu yarda ba zai samu fushi kenan wanda Allah bai yarda da shi ba zai fushi da shi Allah ya kiyaye mu to shi yasa ya zama dole mu yi kokari mu yi ta ibada dan Allah kuma dan neman yarda shi kuma wannan yarda din nan arrida din yana daga cikin ayyuka na zuci misali ka nemi yarda Allah kuma ka yarda da irin abubuwan da Allah yake hukuntawa yake kaddarawa ka karbe su hannu biyu kuma ka yi tawakali ka miƙa wuya kuma ka yi haƙuri wannan shine cikan ƙololuwar daraja da ake so bawan Allah ya siffantu da shi domin allah ya yabi waɗanda suka tabbatar da wannan sifa a cikin zukatansu da ayyukansu na yau da kullum malamai suke mana bayani wai shin menene ake nufi ne da yardan nan don a ƙara fito mana da abin fili ƙila mu ce wancan ɗan takaitaccen bayanin ba mu fahimce shi ba to shi ne fa eh, wannan malamin namu da muke komawa gare shi gurin bayani kan me ake nufi da kalmomi ma'ana aljurjani a cikin littafin shi na ta'rifat yake cewa arida huwa tibun nafs bima yusibuhu wa yafutuhu ma adami taghayyur idan aka ce yarda ana nufin mutum ya samu kyautatuwar zuciyar shi ya yi haƙuri bisa abin da ya same shi ko kuma wani abu da ya rasa mutum ya yi haƙuri kuma ya kasance bai canza ba akan wannan haƙuri da yadda da ya yi wannan shine ake nufi da yarda ji wannan malamin wani malamin kuma ya zo yake ce mana huwar tifa'ul jaza fi ayi hukumin kana shine mutum ya samu ɗaukewar gajiyawa ko damuwa ko tunani ko shiga wani hali na kunci da ha'ula'i a kan wani abu da allah ya riga ya hukunta kuma ya riga ya kasance to mutum ya yi haƙuri da wannan hukunci na allah shine ake nufi da yadda sannan wani malami da ake ce mushi alharithul muhasibi shi ma wani babban malami ne yana da littafi da ake ce mishi adabun nufus wato ladubban zuciya a ciki yake cewa me ake nufi da yarda yake cewa yadda huwa sukunul kalbi tahta majaril ahkam yadda din nan ana nufin wato nutsuwar zuci ga abubuwan da Allah ya hukunta duk wani abu da Allah ya hukunta mutum ya kasance ya samu nutsuwar zuci bai kasance ya yi fushi da wannan abin ba ko ya shiga damuwa ko ya nuna cewa shi ya za a yi ai haka to malamai suke cewa miƙa wuya ga al'amuran allah shine ake nufi da yadda kenan wanda shi kuma aiki ne daga cikin ayyuka na zuciya to malamai kuma suka zo suna mana bayani shin wannan arriba din wannan yadda da muke magana a kai zuwa kaso nawa ta kaso ba kashi ɗaya ba ne to babban malami shekul islam ibn taimiyya a cikin littafin shi wato majmu'ul fatawa yake ce mana yarda dai ya kaso kashi biyu a kaso mafi girma na farko akwai mutum ya yadda da umarnin da allah maɗaukakin sarki ya bashi allah ya ce ka yi sallah ka yi zakka ka yi azumi da sauran umarni mutum ya ji ya yadda da wannan umarnin kuma ya aikata sannan allah ya ce ka nisanci kaza da kaza ka ji cewa ka gamsu ka nisanci duk abubuwan da allah ya hana yake cewa wannan nau'i na yadda ya kunshi duk wasu abubuwa da allah maɗaukakin sarki ya halatta su mutum ya yi ƙoƙari ya nuna cewa ya yarda da su ba tare da kuma ya tsallake su ba ya je ya aikata abin da yake haramun ne ko allah ya hana idan mutum ya tabbatar da haka sai a ce ya samu wato wannan kaso na yadda kenan kaso na farko Allah maɗaukakin sarki yake cewa fallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu in kanu mu'minin ai Allah da manzan shi ya kamata Allah da manzon shi ya fi cancanta ya kasance wato mutane sun nemi yardar su a kodayaushe cikin ayyuka da suke aikatawa a yau da kullum idan za ka yi aikinka to ka yi kokari ka nemi yarda Allah a iya yardar da Allah ne ake nema gurin shi to shi yasa lamirin aka ce aka kawo lamiri na mutum ɗaya duda yana komawa zuwa ga wato manzo da kuma allah maɗaukakin sarki ba don komi ba saboda umarnin da allah maɗaukakin sarki yake yi da umarnin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ai duk kusan abu guda ɗaya ne to shi yasa aka mai da lamirin ya zama guda ɗaya an yi ruduhu in kanu mu'minin ma'ana allah da manzon shi ya kamata su yardar da su ko su nema yardar su in sun kasance mu'minai kaga kenan ka zama cikakken mumini ma sai ya kasance ka siffantu da wannan sifa din ta yarda sawa'un cikin abin da Allah ya hukunta ko kuma abin da manzo sallallahu ya gabatar na hukuncin Allah ka ji ka karba ko kuma wato ka yadda da cewa Allah madaukakin sarki kake nema ya yadda da kai cikin ayyukan da kake aikatawa a wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa walau annahum rabu ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ma'ana da za a ce misali waɗannan munafukai da aka zo ana kaso na abubuwa da aka samu na dukiyar ganima sun yadda da kasan da allah maɗaukakin sarki ya yi manzo sallallahu ya ce a basu kaza da sun yadda da wannan kaso da allah ya yi da ya zama alkhairi gare su sannan da sun dogara ga allah shi kaɗai suka ce hasbunallah allah ya wadatar da mu kuma zai ba mu daga lashi lalle mu muna kwaɗayin abin da ke gurin allah da ya fi zama musu alkhairi to amma waɗannan munafukai sai ya kasance ba su yarda ba sun yi fushi da kaso da allah maɗaukakin sarki da kuma kaso da manzo sallallahu alaihi wannan yake nuna mana cewa rashin yadda da hukuncin allah da abin da allah ya tsara sifa ne daga cikin sifofi na munafukai sannan allah yana zargin munafukan dai har ila yau a cikin suratu tauba yake cewa wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in uqu minha radu wa in lam yuqu minha idahum yasqatun daga cikin munafukai akwai masu aibanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan sun keɓe su ta yin magana suna gulma suna wasu manganu masu muni wanda yake asali allamzu din nan wato alama ne da ido da mutum zai yi kamar yana ishara zuwa ga cewa kaga wani kuwa ta yadda shi wancan bai gani ba amma abokin da yake magana da shi shi ya sani to duk aibantawa ne munafukai daga cikin siffofin su kenan fiyayyen halitta manzon rama sallallahu alaihi suke aibantawa suke nuna ma bai adalci ba wurin kaso da yake yi in aka yi basu kaso ya su fushi su ce ai ba a musu adalci ba kaga kenan ba su da yadda da hukuncin da wato Allah ya yi da kuma hukuncin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka aiwatar kenan wanda yake mumini kuma ba a so ya zama irinsu kamata ya yi kokari ya barranta daga irin wannan sifa ya kasance ya yadda da hukuncin allah ya da hukuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kuma wato akwai yadda wanda yake shine nau'i na biyu tunda mun yi bayani nau'i na farko mutum ya bi abin da allah ya ce ya yi kuma ya yadda abin da allah ya ce ya bari ya bar wannan abin sannan kuma ya yadda da hukuncin da allah ya yi to nau'i na biyu na yadda kamar yadda shekul islam ibn taimiyya yake faɗi yake cewa akwai wato arriba bil masa'ib kal faqari akwai yadda da wato kaddara da kuma hukuncin Allah maɗaukakin sarki Allah ya saukar maka da musiba ko ya saukar da musiba a ƙasa ko ya jarabe ka da rashin lafiya ko talauci to a nan ma din ka yarda da wannan abun da Allah ya yi to sai dai wannan nau'i na yarda na biyu malamai sun yi saɓani wasu suke cewa shin yadda wajibi ne akan irin wato hukunci da allah maɗaukakin sarki yake saukarwa akan mutum na wani abu da ƙila bai so ko na rashin lafiya ko na asara ko wata musiba ko talauci mutum ya yadda da haka har cikin zuciyan shi wannan wajibi ne ko ko ba wajibi ba ne wasu suke cewa ai wajibi ne dole ne mutum ya haka saboda menene wato in mutum bai yi hakan ba bai yadda ba to zai fushi da abin da allah ya shi kuma yin fushin haramun ne saboda haka abin da zai kai ga haramun shi ma haramun ne suka kawo su dalilai wanda malamai suke cewa dalilan ba su da karfi to amma magana mafi rinjaye ita ce magana da shi malam ibnu taimiyya da sauran malamai haka irin su ibnu alqayyim da sauransu suka tafi akan cewa wato shi irin wannan yarda aka ce mustahabi ne amma dai abin da ya zama dole shine mutum ya yi haƙuri da musiba da ta sauka gare shi na daga talauci ko rashin lafiya ko wani abu amma gurin yadda din zuciyar shi ta ji ta miƙa wuya to wannan ba kowa ke iya yin haka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba a dora mutum abin da ba zai iya ba ba kowa zai iya jin cewa ya yi farin ciki da abin da ya same shi ba sai bayan Allah na kwarai waɗanda Allah ya zaɓa su ne Allah zai jarabe su da rashin lafiya da musiba kuma su ji suna farin ciki in ka samu haka shine aka fi so to amma in baka samu ba aka ce babu komi mustahabi ne ka ji cewa ka yadda din da wannan bala'i da ya same ka amma dai abin da ya zama dole shine ka yi haƙuri kuma ka yi imani cewa allah ya kaddara wannan abin ya faru wannan shine bayanin da malamai suka yi sai suke ba da misali ake cewa kamar wato mara lafiya ne da yake cikin rashin lafiya sai ya zo misali ga magani zai sha maganin nan kila yana da ɗaci ko akwai hamami ko bauri misali magunguna na asibiti masu ɗaci da irin su mu na gargajiya masu bauri haka da ɗaci gashi dai kana fama da shawara ko basir ko wani atini da sauransu allah ya kaddaro maka wannan rashin lafiyan misali saboda haka hanya kuma da za ka samu sauki shine shan magani so kai kana so ka sha wannan maganin saboda ka warke amma ba tare da kai kana san maganin ba saboda ɗacin shi suke cewa shine kwatankwacin irin haka mutum za ga galibi bai san wannan maganin da zai sha saboda yadda yake amma kuma ya yadda cewa Allah ya saukar mushi da wannan jarabawan da yake ta wannan hanyar ne zai samu waraka suke bada misali sannan ake bada misali da cewa Allah ya aiko hatsari misali mota kakila ta ƙone ka yadda cewa allah ne ya kaddara wannan konewar da mota ta yi wannan wajibi ne kada ka ɗauka cewa wani ne ya zo ya yi sanadiyar abun nan ɗin gashi kai kana tafiya mota ta kone sai ka dinga tunanin ai wani ne ya zo ya ma sanadiya kuma yana can wani riko wani abu haka ko kila ma wani abu ne ya zo ya kona sai ka ce sababi ne amma kuma allah ya kaddara abun zai faru to sai suke cewa ka yadda da wannan dole ne ka yi haƙuri to amma kuma ka ji cewa baka ji wani zafi ba na wannan motar taka da ta kone suke cewa mustahabi ne saboda ba kowa ba ne zai iya miƙa wuya kuma ya farin ciki sai bayan allah na kwarai to amma yarda da fasikanci da kafirci da saɓan allah wannan ƙata'an haramun ne baya halatta ga mutum musulmi ya yi farin ciki kuma ya yarda da saɓan allah wannan haramun ne ya kamata mutum ya nisance shi muna fatan allah ya samu dace kuma irin wannan bayani na cewa wato rashin mutum ya yi haƙuri wajibi ne sannan kuma ya ji a zuciyar shi in ya iya dannewa haka aka fi so sifa ce ta bayan allah na kwarai in kuma ya ɗan ji wani abu a zuciyar shi ta ɓangaren yadda ɗin ba haƙuri ba ake cewa wannan babu komai wato mai sharhin kitabu tauhid malam uthaymin a cikin alƙawlul mufid shi ma ɗin ya kawo irin wannan bayani wanda dama mun ce mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa haƙurin shi ya zama dole amma kuma miƙa wuya da yadda nan shi wannan ba kowa ke samun irin haka ba sai bayan Allah na kwarai saboda haka mutum zai iya jin wani abu haka a zuciyar shi to amma kada ya kasance wannan abin da kake ji ka fito fili kana cewa aini ni an yi min kaza da kaza ni ban ji daɗi ba ni Allah bai so na ne kaza da kaza to wannan kuma laifi ne kuma babban kuskure ne kuma yana kai mutum ga fushin Allah to har ila yau akwai abin da ya shafi wato ayoyi daga cikin alkur'ani da suke yi mana bayani daki-daki akan abin da ya shafi yarda nan da kuma irin daraja da waɗanda suka siffantu da wannan sifa ta yarda da hukuncin allah suke samu gurin allah maɗaukakin sarki sawa'un a nan duniya da kuma lahira allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suka yarda da shi da kuma hukunce-hukunce da yake aiwatarwa a ayoyi daban-daban na gaba-gaba cikin irin waɗannan mutane su ne sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam allah yake cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه tajiri لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا zuwa قرشان آير Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wato sahabbai waɗanda suka riga shiga musulunci tun farko tun daga wato mutanen makka kenan waɗanda suka yi hijira farko farko suka karɓa musulunci da ire su da kuma mutanen madina suma. da waɗanda suka biyo su da kyautatawa Allah yake cewa ya yarda da su ga wanda Allah yarda da shi kasancewa shi ma din ya yarda da Allah ne sai Allah yarda da shi radiyallahu anhum wa radu anhu kaga Allah ya yabe su kenan kuma ya tanadar musu aljanna sannan yarda din nan da Allah madaukakin sarki da hukunce hukuncen shi sifa ne daga cikin sifofin ma'abota imani Allah yake ba mu labarin wani daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi da ake ce mushi Suhaibu Rumi wanda mutum ne mai kasuwanci a garin makka aka yi hijira ya zo zai fita aka ce ai dole sai ya bar waɗannan abubuwa da ya mallaka na kasuwancin shi saboda a makka ya samu yake cewa to in dai na bari za a bar ni tafi madina in yi hijira aka ce eh an yadda kawai ya bar waɗannan abubuwan ya tafi madina aya ta sauka allah yake cewa minan nasi man yashri nafsahu bi tigha amrdatillah daga cikin mutane akwai wanda yake siyar da ranshi yake ba da shi fansa domin neman yarda Allah ire-iren wannan bawan Allah da kuma sauran waɗanda suka biyo irin aiki na shi aiki na kwarai kaga sifa ce wannan ta masu imani ba kowa ke haka ba sai mai imani sannan wato neman yarda Allah shine kololuwan daraja da mutum yake nema ko menene mutum ya samu wato yarda Allah ita ce cikamakon komai kuma ita ce kamata ya nutsu yayin da ya tabbatar da cewa ya samu ko yake ganin yana kan hanyar wannan samunta in muka duba annabi suleiman irin daraja da allah ya bashi da mulki da ilimi ayoyin alkur'ani sun mana bayani daban-daban annabi suleiman allah ya hore mushi aljanu da suke aiki gashi nan a gabansu duk abin da ya ce su yi za su yi masu iyo su ɗauko abubuwa na amfani a cikin teku masu gina guraren ibada da sauran abubuwa da aka bamu labari ga iska da Allah ya bashi wani Sulaiman riha guduwa sharun wa rawahu shar iskan nan da ya tashi ciki in ta tafi misali kafin wato maraice tafiyan wata za ta yi haka in za ta dawo misali ko da safe ne ko da maraice duka ta kan yi tafiyan wata ne a yini ɗaya ko a yankin rana misali wannan ba karamin baiwa ba ne to amma duk da haka abin da yake nema za mu ji yake cewa menene da ya zo wucewa gurin da tururuwa suke misali suke wata daga cikin jagorar take cewa ku shiga kada suleiman da mutanen shi su taka ku ba sani ba ya yi farin ciki da wannan ni'ima da ya ji maganan dabbobi sai ya yi dariya yana murna amma da ƙarshe me yake cewa fata ba sama kan min ha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'imata kallati an amta wa ala walidayya wa an amala salihan tarbahu yake cewa ya allah ka bani ikon gode wa ni'imomin da kai mun da ni da iyayena allah ya musu ni'ima yake cewa allah ka bani ikon gode ma wannan ni'iman kuma ka sa na yi aiki na kware da za ka yarda da shi ka duba ka gani malam yana neman yarda allah wannan ke nuna maka cewa yarda allah abu ne mai matukar daraja sannan allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari a ƙarshen suratul fajr yake cewa ya ayyuha ya ayyatu ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah madaukakin sarki yake ba mu labari game da wato rai da ta bi Allah kuma ta yadda da hukuncin Allah madaukakin sarki yayin da ta zo mutuwa tana da wani sakamako mai girma gurin Allah za a ce ya ki wannan rayi wadda take cikin nutsuwa wadda take yarda jiya abin yarda wadda ta yarda da Allah saboda haka ki koma ga mahaliccinki Allah kina wacce aka yadda da ke aka yadda da ke aka baki dukkan abin da yake bukata kuma ki shiga aljanna cikin bayina kuma ki shiga cikin rahamata ki shiga cikin bayina na kwarai ka duba ka gani saboda sakamakon yarda da Allah maɗaukakin sarki mujahid ƙarƙashin wannan ayar Allah mushi rahama yake cewa ai arradiyatu bi qada'illah allati amilat allati alimat annama akhta'aha lam yakun li yusibaha wa anna ma asabaha lam yakun li yukhti'aha ma'ana rai ce wadda ta yadda da cewa duk abin da ya same ta ba zai kubce mata ba wanda ya kubce kuma ba zai same ta ba wannan ana faɗi ne ga rai kyakkyawar rai wadda ta aiki na kwarai ta yadda da Allah a lokacin mutuwa muna fatan Allah ya samu dace sannan hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbata manzo yana mana bayani akan muhimmancin wannan yarda na Allah maɗaukakin sarki ya zo a hadisi da ali dan abi talib ya rawaita daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a ce da manzo yake karantawa bayan yayi wutiri bayan yayi sallama in ji malamai wannan hadisi manzo yakan ce allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsika wannan hadisi wato abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibn maja duk sun rawaice shi to sai dai kuma ga lokaci ya mana halin shi ba za mu samu fassara hadisin ba sai idan allah ya kai mu lokaci na gaba za mu zo mu fassara wannan hadisi kuma mu yi ƙarin bayani a kan shi da wannan muke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullah aikin zuciya rujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi rujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi in ta gurɓata rujiki ya gurɓata gaba ɗai in ta gurɓata rujiki ya gurɓata gaba ɗai